har kuma ya ga kashin ya kawo ga cibiyarsa, to zai sami wasu kazaman kuɗi masu yawa. Waɗanda sabili da yawansu sai jama'a da yawa sun san ya same su. Haka zalika wanda mafarkin ya faɗa a cikin shadda, ko ya nutse a cikin kashin ko kuma bai nutse ba, shi ma zai sami irin wannan kuɗin da muka faɗa. Wani mafarkin yana wanka da kashi, zai sami wata garaɓasa amma fa mutane za su dinga damunsa da yawan roƙe-roƙe wani mafarkin ya tattaka kashi da yawa zai dinga samun kuɗi akai-akai wato in ya rasa kuɗi yanzu kafin a jima sai ya samu amma da wuya ya rasa kuɗin kwata-kwata Allah ya kyauta Allah ya samu dace